gwamnatin jihar bauchi ta ba da sanarwar kafa dokar hana fita tun daga safiya zuwa dare a yankunan kananan hukumomi guda uku da suka hada da bauchi alkaleri da kuma kirfi biyo bayan wasu hare-hare da wasu 'yan bindiga suka kaddamar a garuruwan kirfi da kuma alkaleri sanarwar da ta fito daga ofishin sakataren gwamnatin jihar da babban sakatare a gidan gwamnati malam abdullahi lele ya sanya hannu ta ce dalilin barazanar tsaro da ake fuskanta ya zama tilas wa gwamnan jihar bauchi ya kare rayuka da dukiyar jama'ar jihar ta hanyar kafa doka hana fita har sai jami'an tsaro sun shawo kan lamarin sai dai tuni dan takarar gwamna a karkashin jami'ar apc barista muhammad abdullahi abubakar ya yi watsi da dokar a hira da manema labarai to mu abin da muke faɗa wa duniya shine babu dalili ko miskala zarratin da za a kafa wannan dokar illa dai watakila ana da wani nufi na ƙoƙarin canza sakamakon wannan zaɓe da ƙarfin tsiya to amma abin da nake kira gare su in ba sani ba shine a zamanin yau saboda na'urorin nan masu ƙwaƙwalwa da kafofin watsa labarai ta iska kusan dukkan sakamakon zaben nan ya riga ya fita duk duniya ta san da shi saboda haka in ma mutum ya wani yunkurin cewa zai canza wannan abin nan eh, sakamakon zaben nan ba zai canzu ba na tabbata kuma na yi imani wallahi na yi imani jama'ar jihar bauchi suna daidai da idan aka saka musu dokar talala za su fito kamar yadda suka fusto a shekarar dubu idan waɗanda suka mori gajiyar wannan abin sun manta shekarar dubu ba nesa ba mu a shugabanni za mu fito mai kira ga jama'ar mu su biyo su rufa mana bayan mu mu tafi hukumar zaɓe mu je mu zauna cikin lumana ba da tashin hankali ba mu tabbatar cewa an saki sakamakon wannan zaɓe da ake kuma dai jama'a jiha sun bayyana matsayinsu kan kafa wannan doka gaskiya mu gwamnati bata mana adalci ba saboda idan mai girma gwamna bai manta ba a zamanin da aka yi nashi talakawan bauchi sun kasa sun raka masa sannan kuma a yanzu mu ba ma wani fitina mun yi zaɓe lafiya kuma mun koma gidajenmu da 'ya'yanmu mun zauna muna kiwon lafiyan kanmu abin suke faɗa mu cikin bauchi nan ba ma wani fituna ba ma wani tazoma da junan mu mu talakawa ne wadda muke neman abincin yau da gobe idan mai girma gwamna mana wannan gaskiya bai ma talakawa adalci ba gaskiya ya cutar da mu saboda 24 hours idan su sun ajiye su abincin da su za su ci a gidajensu mu talakawan bauchi state ba mu ajiye abincin da za mu ci na 24 hours a gidajenmu ba dan jarida bari ka ji abin da zan gaya maka kan ta ɓaci bai da daɗi bai kamata ba ma ana yin abun nan na jama'a jama'a kuma sun zaɓi malam isa ɗari bisa ɗari lokacin da aka yi a kasa a tsare ai ba a masa haka ba Allah shi ke ba da mulki ya tuna in maye ya manta uwar ya ba za ta mance ba ba faɗa ba zagi an yi zaben nan lafiya ba a kone gidan kowa ba ba a jefi kowa ba amma kuma a zo a ce an wannan shi dai da jawo ma a yi tashin hankali wannan azaban ta yi yawa sai dai mu ce Allah ya sauwaka da alama dokar ba ta yi tasiri ba domin kuwa jama'a sun fito inda suka yi ta kai kawo a kan titi Abdullahi Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya